a jiya ne dai wani kwamiti gargashin jagorancin babban hafsan sojojin mayakan kasar najeriya lieutenant janar tukur buratai suka mika wani kayan tallafi ga 'yan gudun hijiran da ke jihar bisa umarnin shugaban kasar najeriya muhammadu buhari babban hafsan ya dai mika wannan kayan tallafi ne daga gwamnatin jihar borno inda ya bayanai yana mai cewa let me also use this opportunity to commend you for your cooperation in the security of your camps ya ce bari yi amfani da wannan dama in yaba muku game da yadda kuke ba da haɗin kai wajen samar da tsaro a waɗannan sansani. Please do not hesitate to report any suspicious individuals or movements to calm officials in our overall collective security. Don Allah karfi kasa a gwiwa wajen ba da rahoton wanda ba ku yarda da shi ba ko kuma wani abin da ba ku yarda da su ba ga jami'an da ke wannan sansani saboda tsaron lafiyan baki daya. Rice each of 50 kg that's 21,000 719 bags. Janar Bote ce sun ka buhunan shinkafa mai nauyin kejin hamsin, buhuna 21,719 da man girki da sabulai da siga da sabbin tufafi da kuma na gwanjo da ma dai wasu ababen bukatu irin na yau da kullun, wadda dukkanin su za a raba waɗannan 'yan gurin hijira da ke irin waɗannan sansani bisa umarnin shugaban ƙasa. Lieutenant Janar Tukur Burtade ya dai mika wannan kayayyakin tallafin ne ga gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima ga kuma abin da gwamnan ke cewa. taimakon da suka kawo mana ba sama samu irin nan taimakon ba trok trok na abinci da kayaki kusan turuk hamsin aka kawo kuma insha Allah na yi muku alkawari wayannan kayakin za a ba wayanda ya cancanta a basu muna mika godiya mu ga kwamiti ga babban hafsin sojojin Najeriya muna mika godiya mu ga duk sojojin Najeriya duk jama'a in kun yi sallah ku godewa ku yi musu roƙon Allah Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu nasara bisa ga yakin da ake akan ta'addanci President Buhari yana kaunan ku jama'a. Kar ku yarda mai yaudara da kuke cikin sananin rashi da wahala yau shekara ɗaya ɗaya shekara biyar ba su taba zuwa sun ce muku uffan ba ba su ce muku sunnuku ba ko spaghetti lela ɗayan nan ba wanda ya kawo musu to wa'annan in yaudara ne macuta ne zalimai ne in sun zo sun fara yaudaran ku a shinkafa buhunci nawa ne a lokacin jonathan wai maganan banza abin da ya cancanta ku yi kun sani ku dauki sanda ku kone su da ake jefe shaidan a makka in sun zo haka ku jefe su su bar mana kasa a zalimai ne to koya waɗannan al'umma ke ji ne game da wannan tallafi da shugaban ƙasan ya bada umarni a miƙa masu sunanin su Usman Bobi alhamdulillah mun ji daɗi mun mu taɓa ga makamancin iri wannan an kawo ba muna roƙon Allah Allah kawo cin gaba fiye da haka kuma Allah sa a kawo lafiya mu koma mu gidajen mu lafiya lau ni daga gozan ga wani malami na gaba kuma na gaba na kana yin magana ko ya sunan ka malam usman to ya kake sini ne. da usman kasoro to ya kake ji da wannan taimako eh to alhamdulillah sai dai mu ce mun gode wa Allah da kuma saki cewa wayanda suke kawo mana taimako su mu Allah ya taimaka musu su ma su taimaka mana kuma da suka saba kawo wasu al'umman jihar Borno kenan da rikicin Boko Haram ya daidaita da kuma yanzu hakan ke samun mafaka a sansanin yan wurin hijira da ke cikin garin Maiduguri ke bayyana yadda suke ci game da wannan tallafi da shugaban kasa ya umarci hukumar kwastam din Najeriya ta mikawa waɗannan yan gudun hijira waɗannan kayayyaki wadda a baya hukumar kwastam din kan kona irin waɗannan kayayyakin da suka kame ne Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya